Kalangu, studio Fondation Irondel Niger, sacha Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga labarin. A ƙasar Mali, soja wanda ke rike da mabadafan iko da tawagar sai da yawo ECOWAS ana ganin sun samu jituwa kan wasu hanyoyin batutuwa da suka tattauna kamar girkin jagorancin wucin gadi na shekara uku ƙarƙashin jagorancin wani soja a ranar lahadin nan da yamma cikon bayani a cikin shirin ƙudirin da ke ƙayyade ka'idodin ainihin saka hannun masu goyon bayan 'yan takara ga zaɓuɓɓuka masu zuwa zaman taron ministoci na ranar alhamis ya amince da shi za ku ji bayanin wani masanin kundin tsarin mulki a cikin shirin. yancin nishaɗi ga yara yanci ne da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da usular afirka ga yancin yara suka tabbatar rahoton musamman na maricin yau na ɗauke da cikon bayani Masararo barkanmu da yau litinin 24 ga watan ogista 2020 gunguma Mandantani ke gabatar muku labarin shekara uku na wucin gadi ƙarƙashin jagorancin wani soja sakin tsohon shugaban ƙasa da aka hambare da shi da firaministansa batutuwan da aka samu shatawa kenan a jiya tsakanin tawagar sai da ecowas da sososhin da suka karbi iko a kasar mali ranar 18 ga watan ogista bubakar Bukum mai nazari kan lamuran siyasa a kasar mali kuma mamba na rukunin cibiyar ƙididdigar dubaru da tarnan fure ahmed ya tuntuba ta wayar tarfo ya nazarta lamarin inda ya ce Wata halarta ce ta fararen hula da sojoji da dama ta bada cikin 'yancin kasa da ƙasa da ke da nasaba da 'yancin tattalin arziki da 'yancin fararen hula. Kenan muna ganin sai da yawo na cikin tsarin kare muradun shugabannin ƙasashen Afirka da ke cikin wannan shiya maimakon zama sai da yawo ta al'umma. Matasan da suka yi jin mulki da muke da a yau masana ne kuma sun gane da inda duniya ta sama gaba da tabbatar da wani riƙon ƙwarya na sabon zamani na demokaradiyya shine ake magana. Ba na tsammanin haka abinda ke da muhimmanci ba lokaci ba ne matsala abinda za a yi cikin wannan rikon kwarya yanzu su tattauna tare da mayar ƙasa da ƙasa su samu shekara biyu shekara uku ko shekara guda ni ina ganin ba shi bane muhimmi muna mai da hankali kan abubuwan da za a yi a tsan wannan rikon kwarya. A Ayaru garin da ke iyaka da ƙasar Mali bas bas da manyan motocin ɗaukar kaya na turje a bakin duwan dalilin shine rufewar iyakokin kasar mali da sauran kasashen sai da yawo ecowas cikinsu da kasar niger biyo bayan hambarar da iko da sojojin suka yi a mali ranar 18 ga watan Ogista 2020 masu sana'ar sufurin kayan ɗanye na damuwa kan lalacewar kayan nasu a cewar Mohamed Maiga wani direban babbar mota ga fasarar kalamun nasa. Ni direba ne bisa hanyar gawo ya mai. Lalle ba shakka rufe iyaka zai yi tasiri sosai bisa harkokinmu, musamman ma masu sufuri da fasinjoji. Hukumomi suna iya rufe iyakoki su hana motoci hucewa, amma ba da motocin 'yan kasuwa ba. Saboda kayayyaki da muke sufuri akwai ɗanyun kaya da suke lalacewa, kamar kifi, kabeji, dankalin turawa da banana, waɗanda duka suna iya lalacewa. Gashi yau kwanaki uku kenan da rufe iyaka muna buƙatar hukumomi da su sake duba wannan mataki zaman taron ministoci na ranar alhamis 20 ga watan ogista ya nazarta kuma ya amince da ƙudirin da ke fayyace ka'idodin ainihin saka hannun masu zaɓe da ke goyon bayan 'yan takara masu zaman kansu ga zaɓuɓɓuka masu zuwa a shekara 2020-2021 Muktar Hamadu ya tuntuɓi Dr. Ahmadu Hassan Bubakar ta wayar talho don samun bayanin kan abin da kundin tsarin mulki ya zayyana a kai ga fasarar bayanin da ya masa. Wani da ke son yin takara a zaben shugaban kasa dole ya kawo shaidar goyon baya na wani adadin masu zaɓe da ke cikin rijista mai ɗauke da sa hannu dubu ishirin. Domin idan ba a tilasta sahihancin sa hannu ba wani yana iya zuwa ya ɗauko sunaye haka kawai ya saka ko ma ya nemi rijistan zaɓe alhali mutane hakikanin gaskiya ba su goyi takararsa ba. Game da zaben 'yan majalisa da kuma na ƙananan hukumomi ana amince da takara mai zaman kanta amma wannan karo shi shine sai ya kawo kashi guda cikin ɗari na masu zaɓe da ke cikin rajista. Kenan tantance sahihancin sa hannu kamar yadda ake akwai wasu jami'an shari'a na notar da ke da hurumin tantance sa hannuwa kamar yadda tsarin doka ya ba su na yin takardu na sahihanci. Bari mu yi taki yankin adar. Hukumomin karamar hukumar gundumar birnin Kwani cikin jihar Tawa sun yi hani ga saidawa da shan shisha a birnin Kwani dangance da ƙudurin da suka ɗauka na ranar Alhamis 20 ga watan Ogista 2020 duk wanda aka kama dumu-dumu game da hakan za a damƙe shi kuma a hukumta shi. Bar dai mu saurari magajin garin birnin Kwanni Dr. Sumaila Usman inda ya ce. wannan tabawa da suke ce ma shisha yanzu da wuya za ka bin titi inda baka iske samari da 'yan mata ba sun zo sun kunna wannan shisha to bisa gare shi ne muka ga yadda abin yake nan ga ɗoka employer wajen matasa ya kamata a ce mun yi gaugawa ɗoka doka iskan wannan ne yau muka taɓa ma wannan doka muka sa mata hannu na cewa daga yanzu duka abin da a club club na wannan shisha kin na kwanne mun liƙe su kuma mun hana saida shisha nan cikin wajen kwannin mun hana shanta kuma duk wanda an ka samu ko yana shanta ko yana sai ta ko cikin unguwa ko cikin gidanka za mu sa jami'an tsaro su kamo ka kuma akwai hukunci wanda mun kai tanadi akan duk waɗanda aka kamo. Daga adar bari mu isa abzin yaya za a ciwo kan rishin jituwa daban-daban da ke tsakanin masu hilaye a cikin birnin agades shugaban tawagar jagorancin musamman na wannan birnin ya samu mafitar an fusa'anta da wata sabuwar tara ta kwankwance hilaye domin baiwa duk wanda ke da wannan matsala damar kawo daidaito ga halin da yake ciki. Ga dai bayanin da Dr. Bukari Mamman ya ma wakilinmu Musa Mamman. Kawo daidaito ga filaye a fuskar da'ira gaskiya matsala ce, sai dai mun samu sabon tsari dangance da tantance filaye. A yau muna samun mutane da ke sayan filaye amma a sayarwa mutum uku ko hudu fili ɗaya kullum suna a hanyar zuwa kotu. Ita kuma kotu sai turo mana su a wajenmu. Don haka ne muka ɗauki nauyinmu da ya rataya a mu na cewa tantance filaye mita 400 ana yin sanin shika 200. biyu amma yanzu mun ce za mu maido shi shika hamsin shika hamsin kuma na mutumin ne sai a yi masa takardun shi daga bakin shekara ta 2023 kasar Nijar ba za ta sake sayan shinkafa ba daga kasar waje ta shigo da shi sanarwar da shugaban kasa Muhammadu Isu ya yi kenan cikin watan Yuli 2019 a yayin taron kwamitin kula da aiwata tsarin turazen dan Niger ya ci da dan Niger. Bukari Koranga, shugaban haɗakar cooperative ɗin manoman shinkafa, ya yi furaci akan wannan batu. ga fasarar kalamun kamar yadda kuka sani kogin isa ƙasa ta daddale hanyar ruwa ƙasar ta mamaye wuri a cikin kogin dole sai an ƙara tsawon madatsar ruwa. idan ba haka ba kullum za a samu matsaloli a waɗannan wuraren noman shinkafa da ke zagaye da kogin isa daga ayyaru har zuwa gaya ba wai gurin noman shinkafa namu ne kaɗai ba abin ya shafa akwai kare goro na marde lata wurare ne na noman shinkafa da ke zagaye da kogi kenan idan ba a ƙara tsawon da tsaruwan ba matsala ba za ta kare ba nan da shekara 2023 idan ba a yi wata hubasa ba Nijar ba za ta yi fataucin shinkafa ba saboda akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi kafin a cimma waɗannan muradu. Ya beaucoup de choses à avant qu'on atteigne ces objectifs là. Bari mu komo yankin Jarmakwai. 'Yan kasuwa biyar a cikin su mata uku wato cikin daren alhamis 20 zuwa juma'a 21 ga watan Ogista 2020 an yi awon gaba da su a dogon dutse cikin jihar Doso nan kusa ga iyaka da ƙasar Najeriya bayan sun sace su wanda suka yi wannan awon gaban suka shaidawa iyalan nasu aika-aikar da suka yi. 'Yan awon gaban sun yi tambayar a basu diyar miliyan uku da jika ɗari uku na sefa ga kowane mutum. ɗaya daga cikin mutanen dai ranar asabar aka sake shi bayan an biya masa diyar a cewar iyalin wa'anda aka kama mutanen nasu haka dai kuma wakilin namu abdulaziz dan yuma ya shaida mana a rawaitar sakamakon gwaje-gwajen cutar coronavirus da harabar ministan kiwon lafiya ta ƙasar niger ta wallafa jiya ba a samu ko mutum guda ba da ya kamu cikin mutum biyu da aka wagwajin a wannan ranar. Zuwa ranar 23 ga watan Agusta 2020 mutum 11,644 aka wagwajin inda mutum 1,172 aka tabbatar sun kamu da cutar mutum 69 sun mutu 19 na cikin jinya kuma mutum 84 sun warke. a faɗar hukumar kiwon lafiya ta ƙasar Nijar. Ina kwana Dauda, na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa buhu biyu na lemun tsami buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa to alaji ina dalilin sayan dukkan wa'an kayayyaki to menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba Alhaji, ina ka samu wanga labarin. To, to, me kake nufi? Alhaji, sauraron ni sosai, wa'anga kayan basawar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini, menene waɗannan matakai? Alhaji Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe kwayoyi. idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. 'Yancin nisha'i na ɗaya daga mahimman 'yancin yaro da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa bisa ga 'yancin yaro da kuma usular Afirka game da 'yancin yaro suka ambata. sharuɗan da ke tabbatar da yaro ya samu 'yancin walwala da halartar ababuwan nishaɗi daban-daban na ƙuricarsa. Balkisa Hamidu ta firanta da Sidiku Musa, shugaban ƙungiyar Konidi Niger, ga zubin firar tasu. doka da dama ne suka yi tsokaci kan 'yancin yaro na ya samu hutu da kuma nishaɗi. Shin me ake nihi da 'yancin samun nishaɗi? 'Yancin nishaɗi na daga cikin muhimman 'yanci da aka tabbatar da su ga yara ta yarjejeniyar da ke da nasaba da 'yancin yara daga kuma yarjejeniyar tarayyar Afirka kan 'yanci da walwala yaro hutu kamar yadda sunansa yake nunawa wani lokaci ne na daina aiki haka kuma wani lokaci ne inda hankalin yaro ake son a zaburar da shi ta hanyar wasu hanyoyin nishaɗi yana iyar zama wasanni yana iyar zama ziyarce-ziyarce zuwa hutu kuma zuwa wurare daban-daban ma'ana duk abin da ba na yau da kullum ba gaskiya yana taimakawa yaro ya huta haka kuma yana bashi damar ƙara saninsa ɗaya daga cikin muhimman manufofi na 'yancin yara tsira da ci gaban yaro domin yaro ya tsira da kuma girma to nishaɗi na shiga sosai ga wannan tafiya haka kuma idan muna magana misali kan batun tun halarta yaro ɗaya daga cikin muhimman manufofin 'yancin yaro yana baiwa yaro damar kasancewa cikin 'yanci kuma cikin wani ɗan lokaci na mantawa da abin da yaro ya sani na yau da kullum domin mai da hankali gare shi. Wani irin nauyi ne ya rataya kan hukumomi don ganin cewa 'yancin samun nishaɗi ya tabbata ga yara masu fama da nakasa da kuma inda ke cikin wuraren da ake yaƙi ko kuma annoba? Zan fara da yara da ke cikin yankunan yaƙi ko bala'u daga inda lahi kuna gani yawancin lokaci har ma cikin sansanonin 'yan gudun hijira ta halin musamman ana keɓe wurare ga irin waɗannan yara da ake kira wuraren nishaɗi yana baiwa yaro damar walwala mantawa sosai da bashi damar son rayuwa da kuma duba makoma game da maganar yara masu nakasa ƙa'idodin kawar da wariya ƙa'idodi ne na tushe na 'yancin yara yana nufin ko da akwai nakasa ga yaro ya kamata ya kasance cikin yanayi na 'yanci kamar sauran yara cikin wannan nishadi ya kamata kuma a samu wurare nishadi da ke zuwa daidai da waɗannan yara kuma ƙasashe dole ne su tsara wuraren nishadi bisa la'akari da kowane rukunin yaro domin ganin kowane yaro ya mai da hankali kada a ga wata wariya idan kuna so masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa mini shirin ya zo gare ku ni na kuɗan badan da alit malamin mungun ke muku sallama